أبو Muhammad bin Isa bin بن bin Musa موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى wanda aka haifa hijira da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 daidai yana ɗan shekara kuma 70 daidai muna cikin abuwa bilfitan an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato babuka da suka yi magana akan alfitan ko kitabul fitan babban babi ko karamin littafi na 31 a jerin manyan babuka ko kananan littattafai 46 da ke cikin wannan littafi na jami'ar turmizi ko sunan turmizi ko aljami'ar kabir karatu ne gabata mun tsaya karshen babi na 25 wanda ya magana kan al'asara wa ma ja a fiye hadisi mai lamba 2,190 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 26 hadisi mai lamba 2,191 da fata Allah ya taimake mu ya samu dace imamu taimiyya Allah ji sai ce babu ma ja'a ma akhbara bihin nabi ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة babi abin da ya zo na labari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta ga sahabbansa game da abin da zai kasance zuwa ranar tashin alkiyama za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to bil munasaba wasu suna amfani da irin wannan da su ai annabi ya san gaibu ai kaza ai kaza la ai wannan shine ma ma'ana annabta mutum ya faɗi abin da mutane ba su sani ba kuma su gagara yin irin wani abin da yi yanzu misali idan muka ce a ai masu forecasting masu eh, hasashen yanayi suna ce eh, rana kaza za a yi kaza za a yi kaza sai mu ce sun san gaibu an fahimta to saboda haka ainihin irin waɗannan abubuwa ko yanzu da ake tsakanin a gano eh, mahaifa kaza kaza kaza sai ya ce waɗannan sun san gaibu da ka'ikul umur su ne gaibu saboda haka Allah ya tsinkayar da annabi sallallahu alaihi wasallam kaza zai faru kaza zai faru wannan shi ya sani amma wani abin is no longer kuma gaibu ba za a ringa da shi gaibu ba sai dai ainihin an yi atanabbu annabci din kenan an gane ku hadis rakam alfa'an miyatun ihda wa tis'un hadisi mai lamba 2291 قال حدثنا إمران بن موسى القزاز البصري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري قال وأن حديث سن أبي سعيد الخضري الله يكرم سيد دايشي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار maza Allah su salam ya yi mana sallah wata rana sallar la'asar da rana sun makama ban sannan ya tsaya ina mai khutba falam ya da an ya kunu ila kiyami sa'ati illa na bi sai zamanto bai bar wani abu da zai kasance ba wanda zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama face sai da ya labarta mana shi wahu man wani wa man nasiha wanda ya haddace abin da ya faɗa ya haddace wanda ya manta ya manta wa kana fi ma qal na daga cikin abin da manzo Allah su sallam ya faɗa a wannan khutba inna dunya hulwatun khadira lallai ita duniyan nan tana da zaki kuma tana da ban kaye koriya ce a ido wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadhirun kayfa ta'malun kuma Allah zai mayar da ku halifofi jagorori shugabanni a cikinta sai gaya za ku yi ala fattaku duniya wa taqun nisa ku saurara ku kiyaye duniya kuma ku kiyaye mata saboda waɗannan abubuwa guda biyu suna da halakawa wa kana fi ma qal na daga cikin abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ifada ala ku saurara la yamna'anna rajulan haibatun nasi an yaqula bi haqqin idza alima kada kwarjinin mutane ya hana mutum fadin gaskiya idan ya san gaskiyar ƙala mai ruwayar hadisi abu nadra yace fabaka abu sa'id sai abu sa'id yake ce da kuka wallahi إتي a والله a أشياء wallahi mun ga abubuwa. da ya kamata mu faɗi ma gaskiya a kansu amma sai aka yi mana kwarjini kwarjinin abin muka ji kwarjinin abin muka kasa fakana fi ma qal ina daga cikin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara innahu yansabu li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyamati bi qadri lallai yadda sha'ani da lamari yake za a kafa duk mayaudari wata tuta ranar tashin alkiyama gwargwadon yaudararsa wala gadrata a azamu min gadrati imami ammatin zuliwa uhu inda istihi fakana fi ma yau mai kuma babu wala gadrata a azamu min gadrati imami amma babu ainihin yaudara mafi girma sai da yaudarar da shugaban mutane yi musu imamu amma shine shugaba na kwata-kwata kamar a ƙasa shugaban ƙasa kamar a jiha gwamna kamar a ƙarmar hukuma ciyama yurkazu liwa'uhu inda stihi za a kafa masa tutarsa a wajen zamansa eh, wajen duwawunsa fakana fi ma hafifna yawma idin na daga cikin abin da muka haddace a wannan rana ala ku saurara inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta lallai yan adam an halice su a matakai daban-daban faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'mina daga cikin su su yan adam akwai wanda ake haifa mumini ya rayu mumini ya mutu mumini ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا والعياذ بالله na daga cikin mutane akwai wanda aka haife shi kafiri zai rayu kafiri zai mutu kafiri wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafira daga cikin mutane akwai wanda aka haifa ina mu'mini rayu mu'mini kuma ya mutu kafiri wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'mina na daga cikin waɗanda aka halitta a cikin mutane wanda za a haife shi kafiri irayu kafiri kuma ya mutu mumini ala ku saurara wa inna min al-bati al sari alfai'i daga cikin adam akwai mai wahalar fushi kafin ya fushi ana daɗewa kuma da ya yi fushin da an bashi haƙuri ko ba bashi haƙuri ba yi wani abu sari alfai'i nan da nan zai dawo ya haƙura ومنهم سريع الغضب سريع سريع الغضب سريع الفيء ne daga cikin 'yan adam wanda yake mai saurin fushi mai saurin haƙuri ya dawo iyafi fatilka bitilka waccan da waccan a kenan akwai wanda ina da saurin fushi ina da wahalar fushi ina da wahalar yafewa akwai wanda ina da saurin fushi ina da saurin yafewa ala ku saurara wa inna minhum sari al-ghadabi bati al-fai'i lalle a cikin yan adam akwai mai saurin fushi mai wahalar dawa iyafi ala wa khairuhum bati al-ghadabi sari al-fai'i ku saurara wanda yafi alkhairi a cikin masu wannan matsayi shine wanda yake mai wahalar fushi amma da ya fushin sai iyafi idawo ibarin ala ku saurara wa sharruhum sari'ul ghadabi bati'ul fai'i mafi sharrin su masu wannan ɗabi'a ta fushi shine wanda nan da nan zai fushi amma ai ta bashi haƙuri yake hakura. ala ku saurara wa inna minhum hasanul qada'i hasanul talabi na daga cikin su akwai mai kyautatawa wajen biyan bashi kuma mai kyautata wajen karɓar neman bashin da yake bi a biya shi wa minhum sayyul qada'i hasanu talabi akwai wanda in a shi wajen biya bashi da kyau amma in ya tashi nema zulublub hasanu talabi kenan wa minhum al qada'i sayyul talabi daga cikin su akwai me in shi ana bin sa bashi cikin sauki zai biya amma in shi yake bi in ya ringa azalzalan mutane sayyul talabi fatilka bitilka waccan da waccan ala ku saurara wa inna minhum as-sayyi'ul qada'i as talabi daga cikin su akwai wanda bai iya neman biya ba kuma bai iya neman a biya shi sa ba ala wa khairuhum ku saurara mafi alkhairun waɗancan alhasanul qada'i alhasanul talabi mafi alkhairun su shine wanda in ya tashi biya ina kyautatawa in ya tashi neman a shi ina kyautatawa ala wa sharruhum ku saurara mafi sharrin su sai wal qada'i sai wal talabi shine mummunan biyan bashi yana ana bin sa bashi sai an yi da kyar ƙwatar goruba a hannun kuturu sai wa talab hakanan in shi in kuma shi yake bi wayo duniya ta tashi ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibn adam ku saurara shi fishi da kuke gani wani garwashi ne cikin zuciyar ɗan adam amma ra'aitum ila humrati ainihi lokacin da mutum ya fushi annabi ya ce ba kwa ganin inda idanunsa suke kada su yi ja wanti fahi aw daje da yadda eh, jijiyoyin wuyansa suke kunkumbura faman a hasa bi shay'in min dalik wanda iji wani abu daga haka fushi ya kama shi faliyal bil ard idan yana zaune to ya damfaru daga sama ana ya zauna qala yace waj'alna naltafitu ila shamsi hal baqiya minha shay sai muka ringa Abu Sa'id yace ana khutban na ana tai sai muka ringa duba waiwayawa muna kallon ra shin akwai abin da ya raguwa ma a rana ko annabi ya cinye lokacin ya dade ina khutba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara innahu lam yabqa min ad-dunya fima madha babu abin da ya saurana daga duniya in an hada da abin da ya wuce daga duniyar illa kama baqi min yawmikum hadha fima madha minhu fate abin da ya rage a yinin nan naku in an hada da abin da ya wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sadaqa habibi rasulullah abin kauna sallallahu yayi gaskiya abubuwan nan da ya faɗa kaf ga sunan ana ganin su yadda mutane suka shigaltu da duniya yadda suka shigaltu suka fitunu da mata yadda mutane ba su da sauƙi wajen hali da ɗabi'a kowa zuciya tana kusa yadda mutane ƙin faɗar gaskiya da ƙin gaskiyar imus yawa ga yaudara ta shugabanni ta wanda ba shugaban ma yaudara yake yi an zama yaudara kuma ga duniya tana dab da ta tashi Allah ka samu cika da imani wafi ilbabi an hudaifa wa bi maryam wa bi zaid bin akhtab wal mughira bin shu'ba a wannan babin akwai hadisi daga waɗannan sahabbai hudaifa bin al-yaman abu maryam abu zaid bin akhtab المغيرة بن شعبة وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة suka ba da labari suka faɗa cewa maza su salam ya zantar da su ya gaya musu abin da zai kasance zuwa tsayuwar kiyama wa za hadisun hasan wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa to dai babban abin da hadisin yake cewa kowa ya shiga taitayinsa kowa ya shirya inasa inasa kiyama ta kusa in an hada in an gwada in an kwatanta abin da ya wuce na duniya zuwa abin da ya rage a cikin da abin da ya rage a cikinta bai wuce yammaci da mutum ya kai la'asar sakaliya gabanin rana ta faɗi ba kaga yini mafi yawa ya wuce abin da ya dan rage ya zama kiftawar ido باب ما جاء في الشام وهو الباب السابع والعشرون بابي نا عشرين أبن ديزو يزوي تكين شأن الشام حديث رقم ألفان مئة سنتان وتسعون حديث ملما دبو بيو دريد تسعين دبيو قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wani hadisin da sanadi zuwa ƙurra Allah ya ƙara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasa da ahlu sham fala khayra fikun in mutanen sham suka lalace to babu alkhairi a cikin ku ta zalo ta'ifatun min ummati mansurin ba zai gushe ba wata ƙungiya daga cikin al'ummata suna ababen taimakawa la ya burro man khazalahum wanda ya talababantar da su ya wulakanta su ba zai ci bai cutar yi musu hakan bai cutar da su ba hatta ta koma sa'a Allah zai ci gaba da samun waɗanda zai taimaka daga cikin al'umman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam har kiyama ta tashi قال محمد بن إسماعيل إمام البخاري يتي قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث علي بن المديني يتي سوني malaman حديثي ma'ana karantar da mutane a ilmantar da su a gaya musu Allah ya ce annabi ya ce yau zamani ya zo waɗansu ƙattan banza wai suna ta da hadisan annabi wai ƙala ƙato wai su ƙur'ani zalla za su bi Allah ya sauke wafi babi an abdullahi bin hawala wa ibn umar wa zaid bin sabit wa abdullahi bin amr a wannan babin akwai hadisi daga abdullahi dan hawala da abdullahi dan umar da zai dan sabit da abdullahi dan amr Allah ya ƙara musu yadda haza hadisun hasanun sahih wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بحث بن حكيم عن أبيه عن جده قال بحث بن حكيم دقى بابنسا دقى قلت يا رسول الله أين تأمرني na ce ya manza Allah ina kake umarta ta in fitina ta bayyana ta fi kala ha huna wani ha biye bihi na hawa sham annabi ya ce nan haka eh, da hannun sai nuna wajen sham cewa ya tafi sham can ainihin ya zauna za hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sham ta lalace babu alkhairi gare ku a cikinta ma'ana ci gaba da zama a cikinta ko kuma mutum ya tafi can amma yanzu a lokacin da yake ba da labari akwai alkhairi to ka ga inda sham ta koma ta zama wata tarabora gidan tashin hankali gidan hayaniya Allah ya sauƙaƙa wannan hadisin yau mun ji wani sahabi sabo shine ƙurra wanda ya roito wannan hadisi ko ma'awiya ɗan ƙurra an gane ku uh to waɗansu malamai sun ce sunansa mu'awiya ɗan haida al-kushairi mu'awiya ɗan haida ɗan mu'awiya ɗan kushair ɗan ka'ab ɗan rabi'a ɗan amir ɗan sa'asa'a al-kushairi kakan bahas ɗan hakim an gani wanda ya sauka a basra wancan lokaci ko da ya ce ok akwai e, mun wuce ƙurra ɗan iyas hadisin ƙurra ma'awiya ɗan ƙurra daga mahaifinsa ƙurra shi ƙurra shi ne ƙurra ɗan iyas almuzani cikakken sunansa ƙurra bin iyas bin hilal bin ri'ab bin ubaid bin sawad mutumin basra ne ana cewa shi abu muawiya kaka ne a wajen iyas dan muawiya dan qurra almuzani wanda alkali ne eh, an gane ko ya mutu shekara ta 64 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na gaba shine hadisin bahas dan hakim daga mahaifinsa daga kakansa bahas dan hakim shi bahas sunansa bahas dan hakim dan muawiya dan haida al-kushairi al-kunya tare shi malik abu al-basri yana da dan uwa abu sa'id eh, bakku shaire ne kuma mutum basra ne ya mutu shekara ta 60 bayan eh, ta 160 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ainihin eh, sadok ne shi da bahas kenan mahaifinsa hakim shi kuma sunansa hakim dan muawiya al-kushairi hakim dan muawiya dan haida al-kushairi ana ta da shi abu bahas al-basri shine mahaifin bahas dan hakim da sayyid dan hakim da mihran dan hakim da yayansa ne kuma sun yi ruwaya ba kushairi ne shi ma mutumin basra sai mahaifin nasu muawiya dan haida al-kushairi wanda shi kuma sahabi ne muawiya dan haida dan muawiya dan kushair dan ka'ab dan rabi'a dan amir dan sa'sa al-kushairi shine kakan bahas dan hakimi wanda shi shine ije basra an gane ko eh, shine ije basra shi muawiya ya zauna a can sai aka haife su a can an gane ko wallahu a'lam باب ما جاء لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهو الباب الثامن والعشرون بابين أشر التقص أبن ديزو كده كوما كافري أبايانا ساشا كنا بغن ويان ساشي معنى كوكي كشي جونا حديث رقم ألفان مئة salasun tis'un hadis mai lamba dubu biyu da ɗari da tasa'in da uku ƙala haddasa abu hafs amurubun ali ƙala haddasa na sa'id ƙala haddasa na fobail bin gazwan ƙala haddasa na ya krima a abbas radiyallahu an huma ƙala ƙala rasulullah su sallam abdullahi masu abbas allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce manzo allah su ya ce la tarji'u ba'di kuffara kada ku zama kafire a bayana ta yadda ya dribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku zai ringa bugun wuyan sashi ma'ana kuna kashe juna wa fil babi an Abdullahi bin mas'ud wa jarir wa ibn umara wa qurz bin alqama wa wasilata wa sanabihi wannan babin akwai hadisi daga Abdullahi bin mas'ud da jarir da ibn umar da kurz dan alqama da wasila da asana bihi wa hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce nan ana hana musulmai su ringa kashe junansu to lashe abin da yazo yana faruwa kenan amma da shi ma wata hanyar ta neman abin duniya babu ma ja annahu takunu fitnatun alqa'id fiha khairun min alqa'id huwa albabu at-tasi wal 20 babi na 29 abin da ya zo cewa wata fitina za ta faru wanda yake zaune a cikinta shi ya fi alkhairi a kan wanda yake tsaye hadisun ram alfan miyatun arbon wata sa'un hadisi mai lamba 2,194 ana nufin inda ka karanta alkhairin ka ke. na قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن مسلم بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فدة عثمان بن عفان وأن حديث النسنة دي زوى سعد بن أبي وقاص الله يقارى مسعده يا فدا لوكacin fitinar kashe Usman dan Affan yace ashhadu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala na shaida na tabbata manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha satakunu fitna lalle yadda lamari da sha'ani yake zai kasance a samu wata fitina wata fitina za ta kasance alqa'idu fiha khairu min alqa'im wanda yake zaune a cikin da shefa alkhairi daga wanda yake tsaye wal qa'imu min almashi wanda yake tsaye cik ya fa alkhairi daga wanda yake tafiya a cikin fitina walmashi mashi khairun min sai wanda yake tafiya sannu shi kuma ya fi alkhairi akan wanda yake sassarfa ina sauri-sauri gudu ƙala أفرأيت إن دخل علي بيتي ya يده إلي ليقتلني ice to suka ce so sanar da ni yanzu idan mutum ya shigo gidana su miƙo hannunsa ina so in kashe ni ya kake cewa in ƙala kun kabni adam ice ka zama kamar ɗan annabi adam da ya ce la'in ba sabta ilai da kali ta ƙatula ne ma anabi ba su yi ya diya ilai kali a ƙatulak inni a hafun laha rabbal alamin ka zama kamar ɗan annabi adam da ya ce in ka turo hannun ka mai ushin fudo hannunka domin ka kashe ni ma anabi ba ka zai yadda ilai ile ka liyaktulak ni ba zan shimfiɗa hannuna zuwa gare ka domin in kashe ka ba an gane ku ka kyale shi shi ya kashe ka ya ɗauki nauyin wannan zunubi وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرد وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخارشة وأن باب أقوي حديثي لقول أن من ينصح بيقود أبوكي أبو هريرة نخباب بن الأرد دا أبي بكرة دا ابن مسعود دا أبي واقد دا أبي موسى دا خارشة وهذا حديث حسن wannan hadisi ne kyakkyawa warawa ba a ba'dhum hadha alhadith an al-lays bin sa'adin wa da fi fi isnad rajula wasu su surwaye wannan hadisi daga al dan sa'ad ya yi ƙara wani mutum a cikin sanadin wa qaru ya hadha alhadith an sa'd an annabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi hadha rajul hakika a ruwaito wannan hadisi daga sa'ad daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta wannan fuska ba kare an gane ku to wannan hadisin hadisi ne garibi an gane cewa eh, mutum zo zai kashe ka kawai sai ka zuwa masa ido amma dai hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi amma ma'anarsa can da ya ce eh, ka zama kamar dan adam eh, ka zuba ido to wannan shi ne malamai suka ɗanyi magana a kai an gane ko da haka ne imam abu dawud da imam al-mundiri suka yi shiru ka wannan hadisin sun kawo shi amma su komai a kansa ba ba su yi magana a kansa bi sihhati wala bil husn wala aishi ba su faɗo hukunci a kansa ba amma dai hadisin hadisi ne sahihi an gane ko to kuma ina ga insha Allah za mu fana nan in Allah ya kai mu gobe mata shi babi na talatin hadisi mai lamba da da da biyar. da fata abin da faɗa idan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya ba mu ikon aiki da nisanta ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai